Barka da zuwa sashen labaran Kannywood daga nan tashar AMD TV Hausa a cikin shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Ku danna subscribe kana kuma ku latsa ƙararrawar sanarwa domin samun zafafan shirye-shiryen tashar AMD TV Hausa da zarar mun ɗora sabbi ga baki da suka shigo tashar AMD TV Hausa. Haka zalika ba su danna subscribe kuma ba su latsa ƙararrawar sanarwa ba. shahararren jarumi kuma mai shirya fina-finai wato Adam A. Zango mamallakin kamfanin Prince Zango Production ya fitar da wata sanarwa a shafin shi na Instagram a wata hira tare da mai ba da umarni official subzo wato safe life subzo ɗaya daga cikin yaran jarumi Adam A. Zango inda yake ce mishi mai gida al'umma dama suna ta cewar an daɗe ba a ganin ka a shafukan sada zumunta da kuma shirye-shiryen fina-finai da dama a masana'antar Kannywood sai ba shi amsa da cewar na gaji da cece guce da shaci da ake a shafin intanet da sauran kafafen sada zumunta ne a kaina shi yasa na lib na koma baya amma yanzu ga sabuwar waka mai taken gyara kayanka na fitar da ita wa masoyana da kuma dimbin magoya baya na a shafukan sada zumunta da kuma duniya baki daya wayanda suke buƙatar kallon shirye-shiryen fina-finai da kuma waƙoƙi na a koda yaushe ga sabuwar waka mai taken gyara kayanka daga shararren jarumi ko mawaki Adam A Zango wanda kuma dama dai gaskiya tun daga watanni uku da suka wuce a baya yake ta wallafa waƙoƙi da dama shafukan shi na sada zumunta da kuma musamman dai shafin shi na Instagram jarumi ya kasance kuma da ya dawo masana'antar Kannywood insha Allah idan aka dawo ayyuka gabaki ɗaya zai dawo ya ci gaba da harkoki kamar yadda ya saba yi a baya domin kuwa yau masu shirya fina-finai alkawari tun a baya cewar zai dawo masana'antar ne domin su domin su ci gaba da ayyuka cikin kwanciyar hankali tare da shi wanda wanda kuma zai samu hakan ba sai Aljissa da masana'antar ta kani wato censorship board amma kuma yanzu alhamdulillah Aljissa kuma ya dawo cikin masana'antar ka'in da na'in hakan yasa kuma muke mishi alfahari haka zalika kuma muke godiya ga sharan jarumi arabe zango dawo shi masana'antar kani da kuma kwakin da yake ta saki a shafukan shi na sada zumunta kada dai kuma ta ku na subscribe kana kuma kula tsararrawa amd tv hausa ta ku ci.